Les passagers à bord du Shin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Ba sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Litinin 18 ga watan Janairun shekarar 2021. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa bayan da aga yau litinin aka sake buɗe wasu makarantun gwamnati a Najeriya da aka rufe a baya saboda annobar COVID-19. Murya Amurka ta kai ziyara wata makaranta a birnin Abuja ganin irin matakan kariya da aka ɗauka don kare ɗalibai. Bayan haka za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar 'yan sanda sun ba da sanarwar kame wani alkali tare da wasu mutane da ake zargi da hannu dumu-dumu a safarar tabar wiwi. Kamar kowace ranar Litinin yau ma sani Shu'aibu Malumfashi na tafa da rahoto na musamman sannan muna tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da ake shirin rantsar da shugaban Amurka Joe Biden mai jiran gado ranar Laraba. Hukumar binciken manyan laifuffuka ta FBI na gudanar da binciken kwakwaf a kan dogarawan tsaron ƙasa 25,000 da aka kai su birnin Washington don su tabbatar da tsaro a lokacin bikin rantsarwar da za a yi a daidai lokacin da ake fargaban yiwuwar hari daga cikin gida. Sakataren sojojin kasar Ryan McCarthy ya faɗawa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa shi da wasu shugabannin rundunar ba su samu wata hujja da ke nuna wata barazana ba kuma ya zuwa yanzu binciken kwakwaf ɗin da ake yi bai bankaɗo wasu abubuwa ba a tsakanin dogarawan tsaron ƙasar. makafi dai ya ce sun samu rahotannin sirri da ke nuna wasu ƙungiyoyi daga waje na shirya gangami gabanin ranar bikin rantsarwar. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga hukumomi da su kare 'yan yankin jihar West Darfur da ke Sudan bayan da wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba suka kashe mutane fiye da tamanin tare da jakkata akalla wasu su 160 a sansanin 'yan gudun hijirar Crandon da kuma wani wuri a Janena babban birnin jihar West Darfur da ke Sudan lamarin da ya sa gwamnan jihar ya ayyana dokar ta ɓaci. gwamna muhammad abdullah alduma ya ayyana dokar ta ɓaci a yankin janina ya kuma tura ɗaruruwan dakaru a faɗin jihar don su tabbatar da tsaro wata sanarwa da mai magana da yawon gutarash ya fidda ta ce shugaban hukumar ta duniya na miƙa saƙon ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda suka yi rashin ya kuma yi wa waɗanda suka jikata fatan samun lafiya A ranar Juma'ar da ta gabata ne rikicin ya fara a lokacin da wani ɗan ƙabilar Masalit ya kashe wani ɗan ƙabilar Larabawa a wata takaddama da ta tashi a tsakaninsu a cewar Doma. Ya kuma ce an kama wanda ya yi kisan kuma masu gabatar da ƙara na jiha sun ƙaddamar da bincike akan abin da ya faru. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. babban ƙwararre a fannin cututtuka masu yaduwa a amurka ya faɗa a jiya lahadi cewa burin shugaba joe biden mai jiran gado na yi wa mutane miliyan 100 rigakafin cutar covid-19 a kwanaki 100 na farkon mulkinsa hakika abu ne mai yiwuwa da yake magana a shirin meet the press na gidan talabijin ɗin nbc anthony fauci shugaban cibiyar sa ido akan cututtuka masu yaduwa ta ƙasa ya ce ya yi imanin rigakafin da ake da su yanzu da kuma ƙarin waɗanda ake shirin kaiwa kasuwa nan ba da daɗewa ba game da kiyaye matakan sanya takunkuman rufe hanci da baki da kuma yin nesa-nesa da juna hakan zai sa amurka ta kasance a yanayi mai kyau a yanzu dai ko kaɗan amurka ba ta kusa da inda za a ce tana yanayi mai kyau yayin da ƙasar ke da kusan adadin mutum miliyan 24 da suka kamu da cutar amurka ce ta fi sauran ƙasashe yawan waɗanda suka kamu da cutar covid-19 Raba rigakafin ya fuskanci matsala inda mutane kaɗan ne aka yi wa allurar a ƙarshen shekarar da ta gabata ba kamar yadda gwamnatin Trump ta yi hasashe ba. A yau Litinin ne Amurkawa suka yi bikin tunawa da Martin Luther King Jr. a daidai lokacin da kasashen duniya ke fama da annobar COVID-19 da ta sa a kan dole aka koma yin wasu abubuwan ta yanar gizo. A daidai lokacin da kuma kasar ke fuskantar barazanar tashin hankalin siyasa a lokacin da za a rantsar da shugaba Joe Biden mai jiran gado. A kowace ranar Litinin ta uku a watan Janairu, Amurka na tuna da madugun 'yan gwagwarmayar kare haƙoƙin jama'a da aka kashe, wanda a shekarun 1950 da 1960 ya shirya zanga-zanga ta lumana a kan nuna wariya a kudancin ƙasar, da gwagwarmayar da baƙar fata ke yi ta neman daidaito da kuma 'yancin kaɗa kuri'a. A ranar hutan mutane kan tuna da ayyukan da Ken ya yi ta hanyar yin wasu ayyukan taimakawa al'umma ko da yake annobar covid-19 da gargaɗin yiwuwar aukuwar tashin hankali a biranen da ke faɗin ƙasar sun shafi yadda aka gudanar da bukukuwan tunawa da king a wannan shekarar. gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kwaje a farkon shirin, bayan dogon nazari da masu ruwa da tsaki waɗanda suka hada da gwamnonin jihohi kwamishinonin ilimi shugabannin makarantu da ƙungiyar malamai da ɗalibai a najeriya an sake buɗe makarantun boko a wasu jihohin ƙasar a yau litinin bayan shafa tsohon wani lokaci a rufe a wani mataki na takaita yaduwar cutar corona virus daga abuja wakiliyar shamsiya hamza ibrahim ta ziyarci wata makaranta domin ganin yadda suka shirya ɗalibai wajen bin matakan kariya daga ɗaukan cutar nan ɗaya daga cikin ajujuwan karatu kenan a makarantar gss jabi da ke babban birnin tarayyar najeriya abuja makarantar na daga cikin makarantun da suka koma karatu a yau litinin bayan shafa tsawon makonni hudu a gida shugaban makarantar hajiya aisha adamu ta ce an samu halartar yara da dama kuma suna kan bin matakan kariya da aka shimfiɗa musu gaskiya dai sun dawo da dama kuma sun nuna min kamar sun gaji da zama a gida especially yara ma da za su shiga aji ɗaya sun damu so sun zo da dan dama haka inda ma ba mu zato ba kuma kafin a zo mun yi kokari yakacin namu mun zo mun yi funigeti makaranta mun gaggyara mun yi share-share yadda ya kamata mun yi goge-goge sannan abubuwan da ya kamata dai kamar su sanitizer su hand wash duka mun tabbatar cewa mun shirya su a makaranta muna da wayansu face mask ma mun ba wayansu free of charge duk wanda suka zo yau mun ba kowa ba da sai sun biya ba sun so dama inda suke zama kamar da suna zama guda 60 yanzu su guda 30 ne kuma kujerun su mun tabbatar cewa sun yi nisa 11 mita tsakanin su jima malam Adamu Ya'u da ke koyar da darasin lissafi a makarantar ya bayyana yanayin da suka tarar na komawa aiki eh to gaskiya yanayin dawar makaranta kusan saboda ɗalibai da kuma su malamai akasari yawanci sun tafi da niyyar su yi sati biyu su dawo sai kuma aka ce an kara musu wasu sati biyu kowa ya matsu ya dawo amma dai duk da haka saboda raɗi-raɗi da ake cewar mai yiwa ba za a buɗe ba ko za a buɗe wasu su zo ba amma dai ɗaliban mu dai kam kamar yadda muka saba cewa duk sanda aka ce su zo muna yin abin da muke kira test na ranar dawowa dalilin wannan gaskiya akasari ɗalibai sun zo malamai kuma kowa yana nan da kuma ɗaukan matakai dai da aka ce musu saboda suna ta ji kullum ana faɗa duk wanda zai shigo makaranta ga matakai da za a ɗauka na kariya daga annobar covid-19. Muhammad Bello Makama uba ne da ya kawo 'ya'yansa biyu makarantar ya bayyana farin cikinsa da yanayin da ya gani. na kawo yara guda biyu kuma alhamdulillah na kawo su na samu an karɓe ni hannu biyu da fatan kuma na ga matakan eh, covid da aka ɗauka da sauransu an ɗauki majors ni da kaina ina cikin farin ciki da wannan da na ga irin matakan da aka ɗauka da sauransu kuma na ga yadda yara suke da malamin da ya well organized so alhamdulillah ba abin za mu ce yanzu dai za mu fara mu gani insha Allahu. Na kuma zanta da ɗalibai ga abin da suke cewa. Sunana na umu Nazifi na ji daɗin kuma makaranta saboda na gaji da zaman gida kuma na ji daɗi da na ji makaranta na ga yin ajin mu gaskiya ba mu da yawa saboda duk wasu ba su koma yau ba amma ina sa ran Allah iya da satin za su dawo. Sunana Muhammad Sabit Yahaya. Mm, gaskiya alhamdulillah mun ji daɗi domin kuwa hakan ya mana daɗi sosai don mun gaji da zama a gida domin an ɗauki matakai wanda yake corona ba za ta yi tasiri yanda zai cutar da mu ba da sauran malamanmu da muke suke karantar da mu. An zan zo makaranta gaskiya sannan kuma an da samu eh, dokoki da aka ɗauka eh, na matakai da aka ɗauka wanda yake sun yi fa'ida sosai. Game da batun kariya daga ɗaukar wannan cuta ta COVID-19 Malam Yusuf da ke koyar da darasin motsa jiki a makarantar ya ce suna samun tallafi daga wajen gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu. Eh to fata na ne ba na fatan a samu wannan annoba ta barke a cikin makarantar mu ko makarantun mu na nan FCT saboda annoba ce mai kashe mutane ko ba haka ba muka ɗauki matakai ma daga gate in kana shigowa in baka da face mask baka shigowa kuma in ka shigo akwai guraren wanke hannu da muka sa haka kuma kofin classes da sanitizers duka dai an ɗan sa saboda muna samun taimakon organizations kamar NGO saka suka zo su dan taimaka a makarantun da kuma ita gwamnatin ma kanta ta yi dan dauki matakai da akan sai dai duk da wannan sake bude makarantu da gwamnatin tarayya ta bayar wasu jihohi a kasar kamar jihar Kaduna da Edo sun ce makarantu su kasance a rufe sakamakon hawa-hawan adadin waɗanda ke kamuwa da cutar kazalika 'yan majalisun tarayya a Najeriya sun aza ayar tambaya game da hukuncin gwamnatin kasar na yin gaggawar ba da umarnin sake bude makarantu a daidai lokacin da sakamakon binciken hukumar takaita yaduwar cututtuka a kasar ke nuna cewa adadin waɗanda ke kamuwa da cutar na kaiwa dubu ɗaya a koyaushe shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya a da shamsiya hamza ibrahim hukumomin a jamhuriyar nijar sun ba da sanarwar cafke wasu mutane ɗauke da sinki ɗari da arba'in na tabar wiwi yayin da suke kokarin shiga birnin yamai a makon jiya kawo yanzu mutane bakwai ne suka fada hannun hukuma cikin su har da wani alkali da wata akawun kotun birnin doso da wani soja ɗaya bayan da binciken 'yan sanda ya gano suna da hannu dumu-dumu a wannan harkar da ke haddasa tashe-tashen hankula a kasashen yankin sahel wakilin muryar amurka ya mai sulamun barma ya aiko mana ƙarin bayani Wata sanarwar da ofishin babban alkalin kotun birnin Yamai mai kare muradun hukuma ya bayar a ƙarshen mako ta bayyana cewa wata mota marasa lamba da ta fito daga doso ta yi ƙoƙarin kutsawa birnin Yamai a tsiyace To amma jami'an tsaron Duwan sun yi nasarar murkushe wannan yunkuri. Lamarin da ya sa mutanen da ke cikin motar suka ranta a takare kafin daga bisani a damƙo su. bincike ya gano sinki 141 na tabar wiwi waɗanda nauyinsu ya haura kilogram 125 yayin da a halin yanzu mutane bakwai suka shiga hannu cikinsu har da wani soja guda da babban alkalin kotun doso procurer da wata akawun kotu wato grefier editan jaridar niger enter ebdo alhaji muhammadu suleiman na daga cikin waɗanda ke bin diddigin wannan labari abin da faru ne shi wannan eh, kwayar da aka ce yana safarar tashi wannan juji din da shi abokin arkinsa aikinsa kwaya ta wadda aka kama nan da wata uku na aka kama ta ma a nan dosu daga hannun masu safarar wadda aka kamo wadda kamata a kone ta sai yana hiddo ta kaɗan kaɗan yana saidawa da wa'anda ka bukatar ta yana amsa kuɗi yana sha'anin shi har dubu ta cika safarar miyagun kwayoyi a 'yan shekarun nan wani abu ne da ya zama tamkar ana magani kai yana kaba sabili kenan shugaban kungiyar adena mai yaki da fataucin miyagun kwayoyi ganda sale ke cewa dole ne a kara jan damarar wannan yaki da ke buƙatar haɗin kan kasashe. an 2007 ka kama kwayan nan da ake cima rezindo cannabis wajen ton hudu da wani abu an ka kwaso su da gagadas kayan a zo da sun mai ton biyu kuma an ka kawo to kun gani ina ne waɗanda so shiga sun bake mu yi kuwa mu yi deba babu abin da bamu ba mun so ma a yi kireye rezo parlementaire don a yaki da miyagun koyi nan mun gaza mu samu wanda eh, zai shiga mu mu samu mu kaha rezo wannan a cikin majalisin. rashin hukunta masu hannu a fataucin miyagun kwayoyi wani abu ne da aka gano cewa yana ƙara ingiza mutane cikin wannan haramtacciyar sana'a dalili kenan shugaban kungiyar kadet son allah dambaji ke ganin ya kamata a mai ɗaya da share ɗaya. Lokaci ya kai da in dai abin ya tabbata to ya kamata a yi musu hukunci na tsanani saboda a ba gawa kashi don mai rashi ji tsoro haraka waɗanda ga aiki gidan mashara'anta da uh, sojoji suna cikin sarandin kwayoyi a cikin ƙasa wala hauli wala quwwata sai Allah shi kiyaye tunda abu ne wanda yana taimaka cikin ayyukan ta'addanci duk abin da ya zamanto na zaman lahiya ne yana iya kamai cikas wata majiyar hukumomin shari'a ta ce a yau litinin sha 18 ga watan janairu ne ake sa ran alkali zai saurari waɗannan mutane kafin daga bisani ya tura takardun su zuwa kotun gaba wacce ke da alhakin yi musu shari'a sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma yanzu kuma ga sani shu'aibu malumfashi da rahoto na musamman zanna take cewa najeriya ta shiga mawuyacin halin da bata taba shiga irin sa ba domin al'ummar kasar sun shiga halin ha'ula'i da ni'yasu hujjoji kawa su ne taɓarɓarewar tattalin arziki wanda ya ƙara yin muni domin satar mutane da kuma kashe su don neman kuɗin fansa da ake yi tare da yi wa mata fyaɗe ja haɗe su waɗannan lamurra su ne suka tsorata manoma suka yi watsi da aikin noma a gonakinsu na yankunan karkara da ke can cikin dawa wanda hakan ya haifar da tsadar rayuwa wanda kowa ya ji a jika a yayin da mahara ke cin karensu ba babbaka jami'an tsaro gefe guda suna fama da harharen waɗannan mahara wanda a wasu lokutan ma wasu suka rasa rayukansu wasu su kuma a ji musu munanan raunuka na harbi ganin lamarin ya ɗauki sabon salo shugaban najeriya muhammadu buhari wanda ya je mahaifarsa don yin hutun mako guda na kashin kansa maharan sai suka yi amfani da wancan lokaci suka sace ɗaruruwan ɗaliban sakandaren kimiyya ta garin kankara To a lokacin da gwamnatin jihar ta Katsina suka sami nasarar 'yanto waɗannan ɗalibai, shugaba Buhari sai tunanin ya bi ya je ya gansu don ya masu barka da arziki. shugaba buhari ya yi kakkausar magana cikin jawabinsa wanda ya zama wa'azi ga jami'an tsaro ina fata shugabannin tsaro na sojoji na ƙasa da na ruwa da ya sama da 'yan sanda da 'yan sandan ciki su ci gaba da tunani da tsoron allah su yi aikinsu su rika zaro masu izgili daga cikin ana wannan haƙƙin su ko sun yarda ko ba su yarda ba Allah zai tambaye su tun daga wancan lokaci allurar da ya masu ta shige su inda suka ƙara himmatuwa a yakin da ake da ta'addanci tabbas mahara ba su ji daɗin haka ba don hatta 'yan islamiyan da suka dawo daga wurin maulidi waɗanda aka sace su kwana biyu da wancan jawabi da ya yi a birnin katsina cikin daren nan jaman tsaro suka bi suka farauto waɗannan yara suka 'yanto su hatta hanyar kaduna zuwa abuja can ma mahara ba su ji daɗi ba wato kidnappers masu satan mutane domin an hallaka akalla kimanin su hamsin a wani samame da sojojin sama da na ƙasa suka kai masu farmaki a lokacin da soja suka kai samame da jiragen sama na yaƙi da kuma sojojin na ƙasa da masu saukar kwandon bala a cikin dawa Nasara na baya-bayan nan ya auku ne a yankin gabashin ƙasar wato sansani ko kuma a ce mazaunin Boko Haram. inda suka ji jiki a wani yunkurin da suka yi lokacin da suka nemi kai wa sansanin soja hari kwatankwacin irin wanda suka kai a baya sanarwa da ta fito daga hedkwatar tsaro wacce kakakin rundunar mai riko brigadier general bernard onyeko ya bayyana cewa sojoji sun sake karya lagon mayakan boko haram a yankin marti da ke gabashin kasar a makon da ya gabata sa'ilin da suka yi yunkurin kai wa sansanin soja hari Sanarwar ta bayyana cewa dakarun sojan najeriya na operation tura ta kai bango tare da haɗin gwiwar mayakan sama na operation lafiya dole sun sami nasarar tarwatsa motoci guda bakwai kowace ɗauke da manyan bindigogin yaƙi a cikinsu mallakan boko haram da kuma iswap sa'ad da suka yi wancan yankuri na kaiwa sansanin soja hari a yankin marte da ke karamar hukumar mulki ta marte a jihar borno wato ko lokaci muna faɗa ma jama'a sai a ga kamar wato muna zama ko muna goyon bayan abin da ke faruwa mun san yadda abubuwan nan suke sojan najeriya ko oda rank ne ko ofisa ne ya koyi aikin nan tukuru kuma duk wani dabaru na yaƙi yana nan a kai. shi wato abin da kawai yake so ƙwarin gwiwa da addu'o'i daga mutane da ba da abubuwan da ya kamata a bayar din ya kara musu himma su yi wayannan ayyukan shi ne kadai amma jaruntaka ai yana nan ga sojojin Najeriya ba nan kasa kadai a Najeriya ba kasashen waje tun da yake don mun san irin gudunmawar da suka dinga yi da can har a yanzu ma saboda haka nan ban ci mamaki ba tun lokacin da shugaban kasa ya ce musu su kara himma muka fara ganin irin wayannan canje-canje burin baka karban misali kamar su hanyar kaduna zuwa abuja hanyar kaduna zuwa zaria da ma hanyar binin gwari ko jiya an yi wani gumurzu da yan sanda ma tsakanin ko hanyar binin gwari ne da wani abu kuma yan sanda na from all indications sun ci nasara so ga irin wannan abun yana da kyau ba wai kowane lokaci idan an samu dan miskila kaɗan a fito duk ayyukan demin abun gaba ɗaya har da wani nasarori da aka samu dace amma idan ana cewa eh an gani a ƙara himma kuma mun ga abubuwan da kuke yi muna muna da shi a kare ma sai kara musu kwarin gwiwa mm. har da su shugabannin ma da da abubuwa suna fita da ta bakin Mejo Bashir Bali kenan mai ritaya wanda ke sharhi game da harkokin tsaro. Su dai dakarun tsaron sun sami bayanai ne na sirri game da yankurin da su 'yan boko haram din suka fara shiryawa na kai masu hari su kuma suka yi amfani da dabarun yaƙi na zamani irin na soja suka yi likimo su kuma 'yan boko haram da iswab sai suka bulla wannan yanki inda suka fara yin harbe-harbe sannan su kuma sojojin da suka kwantan bauna tare da yin likimo suka bude masu wuta aka yi ta gumurzu a wannan kofa ta rago da sojojin suka yi masu dama kuma an shirya da jirgin yakin soja mai saukar angulu wato helicopter gunship wanda ya shigo ya yi ta lugudan wuta akan waɗannan motoci da kuma mahara na boko haram da iswap sani sha malafashi murai amurka daga katsina a najeriya a gaida sani kafin mu je ga mu na gaba mu shakata da wannan waka we yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Wasu masoya kwallon kafa 'yan kasar Turkiyya sun karrama tsohon shahararren dan kwallon Najeriya Daniel ce ta hanyar lakanawa wani katafarin gidan abinci da suka gina a kasar Jamus sunan dan wasan. a mokaci mai shekaru 48 ya fara rayuwarsa ta kwallon kafa ne a birnin kaduna da ke arewacin najeriya kafin ya koma kungiyar ranchers bees a shekara ta 1989 kana daga bisani ya koma taka leda a kungiyar brook a mokaci na daya daga cikin 'yan wasan najeriya da ya yi suna sosai a lokacin da yake bugawa kungiyar kasar ta super eagles wasa bayan barin brog a mokaci ya koma everton ta kasar ingila kane ya koma kasar turkiya a kungiyar besiktas inda ya lashe gasar cin kofin kasar ta turkiya a shekara ta 1998 haka kuma ya sami dimbin masoya da magoya baya a kasar shugaban hukumar kwallon duniya wato fifa gianni infantino ya yi kira ga jami'an hukumar kwallon kafar kamaru da su mutunta hukuncin kotun musamman ta wasanni wanda ya rusa zaben hukumar na shekara ta 2018 a ranar 15 ga watan na janairu ne kotun da ke da mazauninta a kasar switzerland ta soke zaben wanda aka ayyana saidu mbombo njoya a matsayin wanda ya lashe shi bayan da wasu kungiyoyin kwallon kafa da dama sun kalubalanci tsarin da aka bi wajen gudanar da zaben da suka yi zargin an tafka magudi. to sai dai a maimakon kafa kwamitin roƙon kwarya kotun ta umarci shugabannin na yanzu da su sake gudanar da wani sabon zaɓe sakataren hukumar ne zai jagoranci shugabancin bayan da aka sauya mukaminsa ya zuwa na riƙon kwarya a yayin da shi kuma shugaban joya aka umarce shi da ya tsama hannunsa daga zaben shahararren dan wasan kungiyar barcelona ta kasar spain lionel messi ya sami jan katin kura karon farko a zamansa a kungiyar a wasan karshe ta gasar super cup ta kasar wadda atletico bilbao ta yi galaba a kan barcelona wannan ne karo na uku da messi mai shekaru 33 yake samun jan kati a duk tsawon rayuwarsa ta kwallon kafa to sai dai biyun na farko duk ya same su ne a yayin bugawa kasarsa ta argentina wasa a shekarun 2005 da 2019 alkalin wasa ya nuna wa messi jan katin ne a minti na 120 na wasan bayan shigar mugunta da ya yi wa dan wasan bilbao Villa Libre. hakan kuma kan iya kaiwa ga dakatar da shi buga wasanni hudu sau biyu kuma barcelona na shiga gaba a wasan amma bilbao tana farkewa inda aminci na karshe na karin lokacin wasan bilbao ta sami jefa kwallo na uku da ya bata nasarar daga kofin na gasar ta super cup wanda shine kofi na biyu da ta lashe tun daga shekarar 1985 an naɗa tsohon ɗan wasan ƙasar spain da ya taka leda a ƙungiyoyin liverpool da chelsea fernando torres a matsayin mai horar da matasan kungiyar atletico madrid yayin da ya kaddamar da soma sabuwar rayuwar horarwa torres mai shekaru 36 ya yi murabus daga buga wasa a shekara ta 2019 bayan kwashe tsawon shekara daya yana takale da a kasar japan murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria to a gaida murtala faruk sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice ake shirin rantsar da shugaban Amurka Joe Biden mai jiran gado ranar Laraba. Hukumar FBI na gudanar da binciken kwakwaf a kan dogarawan tsaron ƙasa 25,000 da aka kai su birnin Washington don su tabbatar da tsaro a lokacin da za a yi bikin rantsarwar a daidai lokacin da ake fargaban yiwuwar hari daga cikin gida. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga hukumomi da su kare 'yan yankin jihar West da ke Sudan bayan da wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba suka kashe mutane fiye da tamanin tare da jikata akalla wasu su 160 a sansanin 'yan gudun hijirar crinding da kuma wani wuri a janina babban birnin jihar West Darfur da ke Sudan. Babban kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa a Amurka ya faɗa a jiya Lahadi cewa burin shugaba joe biden mai jiran gado na yi wa mutane miliyan 100 daga kafin cutar covid-19 a kwanaki 100 na farkon mulkinsa hakika abu ne mai yiwuwa to masu sauraro baki daya abin da ya sawaka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 5 kenan agogon ghana yanzu a madadin maryam dauda wadda ta taya na gabatar da shirin da julia da gresham da ta hada mana sauki da injiniyan mu ne yanzu ni muhammad hafiz baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc